A makon jiya ne dakarun da ke wanzar da zaman lafiya suka hallaka Tewase a Kwaza wanda ke da lakabin Ghana a jihar Benue wanda tun can hukumomi ke nema ruwa a jallo da zargin aikata ayyukan ta'addanci a jihohin Benue da kudancin jihar Taraba. We received strategic information on the movement of the dreaded bandit named Akwaza. Kwamandan da ke jagorantar wanzar da zaman lafiya ta hudu da ke Doma a jihar Nasarawa, Manjo Janar Monde Gazama Ali ke bayani wa manema labarai cewa bayan sun samu bayani kan tafiya da babban ɗan ta'addan nan mai suna Tewase Akwaza mai lakabin Ghana kan hanyar Bese Boko zuwa Makurdi. Rundunarsu ta sanya shinge a hanyar har aka samu harbe-harbe tsakaninsu daga nan aka kashe shi. Kafin kashe shi dai hukumomi na zarginsa da ayyukan ta'addanci da suka hada da kashe-kashen mutane da satar dabbobi. He civilian JTF, killed uh, vigilante group, killed traditional rulers. Gwamnan jihar Benue kenan Samuel Otom wanda a baya can ya zargi a kwaza da laifin kai hari kan wani ƙauye da kone musu amfanin gona a wata kasuwar doya. Daga bisani gwamnatin jihar ta Benue ta yi tayin naira miliyan goma kan duk wanda ya bada bayanan yadda za a kamo Ghana. To sai dai kafin kisan nasa gwamnatin ta Benue ta yi niyyar yi masa ahuwa ne bayan sarakunan gargajiyan yankin da ke fuskantar munanan ayyukan Ghana suka bukaci gwamnan ya yi hakan don su samu sa'ida. Bayan kisan nashi, gwamnatin jihar bata ji daɗin yadda aka kashe shi ba. A wani taro da gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya yi da masu ruwa da tsakin jihar, ya bayyana cewa yana jiran samun bayanai daga rundunar sojin ya kuma buƙaci a sako mutane arba'in da aka kama yayin gumurzu kafin kashe Ghana da ma motocin da jami'an sojin suka tafi da su. Uh, place. Na zanta da wani da ya kasance ga nau'ukan wasu ayyukan taiwa sai a kwaza. Sunana Comrade Ali Suleiman Bente. Yanzu kin ga hanya daga Katsina Ala zuwa Takum. Idon ka rufe ni tun ran da kai shiga Katsina Ala sai ka gan kanka a Takum. Saboda kwata-kwata su ne hanyar sai abin da suka ga dama suke yi. Ba zaman lafiya in ba a sace mutum ba za a kashe. Barista Yakubu Sale Bawa da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin Jos jihar Plateau ya fayyace abin da doka ta ce game da kisan taiwa sai a kwaza. Abin da a ah, sojin sojoji suka aikata gaskiyar ta ce karkashin doka ba a daidai ba. Da farko kamar yadda gwamna ya nuna mutanen nan sun nuna za su sadaukar da kansu su mika kansu ga hukuma domin suna tunanin sun canza ko kuma sun canza halayensu. Abinda sojoji suke cewa sun taho cikin mota daga nan aka sa roadblock. A roadblock kuma sai a bisa ga abin da sojoji suka faɗa. Wanda mu a wurinmu in ba an je kotu ba an ɗauki shaidu ba za mu iya cewa haka ba ne. Hmm. cewa sun samu sa'in sa tsakanin da sojoji shine suka kashe shi a gaskiyar shine haka bai kyautu ba kuma ya saba ma doka barista yakubu sale bawa kenan da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin jos jihar plateau zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya.